Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya. ko kuma BOA Africa zango na 200.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau talata biyar ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To 'yan Democrat a Majalisar Wakilai sun kaddamar da wani gagarumin bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump yayin da Amurka da Koriya ta Kudu suka soke atisayen haɗin gwiwar da suke yi shekara-shekara. sannan za ku ji cewa shugaban yan adawan venezuela ya shiga kasar salim alin ba tare da an kama shi ba tana mutunta sarauta ta ko mu abin da a wannan gida mu masu baya muke gidan nan kuma kowa ya sai da shugabannin mu suke da baya da wannan wurin ba mu da wannan kudiri ko alama ba namu bane ba halin mu bane shugaban jami'ar apc kenan na jihar sokoto isa sadiq cida. yake musanta zargin da ake wa su na cewa idan suka yi nasara a zaben gwamna mai zuwa za su cire mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku haka kuma za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta pdp da sauran jam'iyyu suke fatar samun kujerun gwamnoni da na 'yan majalisar jihohi sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. 'Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat sun kaddamar da wani gagarumin bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump na zaben 2016 da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka mika mai mulki tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aiki kan bincikensa da ake yi. kwamitin shari'a na majalisar wakilan ya aika wa da mutum 81 da wasu kungiyoyi wasiƙu waɗanda suke da alaka da trump inda suka nemi a basu takardu cikin mako biyu kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na amurka shugaban kwamitin gerald nadler ya ce ya zama dole mu bayyana wa amurkawa abin da ya faru ba za mu dogara da binciken da kwamitin malaki yi ba saboda ba mu san lokacin da za a kammala shi ba shi dai shugaba trump ya jima yana musanta zargin cewa akwai wata alaka tsakanin kwamitin yakin neman sa da rasha kuma da aka tambaye shi kan wannan sabon bincike na kwamitin nadla sai ya ce zan ba da haɗin kai daɗin abin shine babu wata alaƙa duk abin ƙage ne amurka da koriya ta kudu sun sanar da soke babban atisayen soji na haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu a wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan koriya mukaddashin sakataren tsaron amurka patrick shanahan da takwaran aikinsa na koriya ta kudu john keon sun yanke wannan shawarar ce ta soke atisayen bayan wani tattaunawa da suka yi ta wayar tarho a ranar asabar kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar dama dai shugaban amurka donald trump ya sha nuna korafinsa kan irin kudaden da ake kashewa wajen gudanar da wannan atisaye hukumomi a jihar alabama da ke nan amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsananciyar guguwa da ta ratsa ta cikin jihar wacce ke kudancin amurka har ta yi sanadin mutuwar akalla mutum uku a ranar lahadi hukumomin yankin sun ce akalla sau biyu guguwar ta yi diran mikiya a jihar a lokacin da aka samu wani matsanancin yanayi a yankin kudu maso gabashin amurka jay jones babban jami'i ne a jihar ta alabama residences Ya ce akwai wuraren da baki ɗaya mutanen yankin sun fice, sannan akwai ɓaraguzai da suka mamaye wurare da dama. Jami'in ɗan sandan ya kara da cewa akwai ɗimbin mutane da ba san inda suke ba. Yana nuna fargabar cewa mai yiwa adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru idan an kammala duba cikin tarkacen da guguwar ta bari. Wasu 'yan majalisar wakilan Amurka da suka hada da 'yan Democrat da 'yan Republican sun zargi kwamitin shugaba trump da nuna halin ko in kula kan yadda china ke cin zarafin 'yan tsirarin al'ummar musulmi da ke china a watan satumba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya masa wata wasiƙa da aka aika masa kan wannan korafi inda ya sha alwashin cewa gwamnatinsu na duba yiwuwar saka takunkumi kan wasu jami'an ƙasar ta china saboda yadda ake take harkokin 'yan kabilar uyghur da ke lardin xinjiang to amma 'yan majalisar sun ce ga dukkan alamu babu wani mataki da gwamnatin ta trump take shirin dauka inda suka yi kira da babban murya da ɗauki mataki kan wannan batu wanda suka kwatanta a matsayin babban al'amari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban 'yan adawar ƙasar venezuela wanda amurka ta amince da shi a matsayin shugaban wucin gadin ƙasar juan guaido ya isa birnin caracas a daidai lokacin da magoya bayansa ke gudanar da zanga-zanga a jiya litinin guaido ya sanar da isassa filin tashin jirage da ke birnin na caracas a kafar twitter inda ya bayyana cewa ya samu damar wuce shingen jami'an shige da ficen ƙasarsa da yake ƙauna. da ke nake cewa gwamnatin nan ta ɗauka a wannan lokaci ne wannan fafutuka za ta dishe amma sai suka ga akasin hakan. Gabanin dawowarsa gida Guaido ya yi rangadin wasu kasashe a yankin Latin Amurka waɗanda ya kira ƙawayensa ya kuma yi ta tsammanin za a kama shi idan ya shiga ƙasar. Masu zanga-zangar adawa da gwamnati a ƙasar Algeria sun yi buris da alkawarin da shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika ya yi na cewa zai yi ɗan takaitaccen wa'adi ne idan aka sake zaben shi a watan Afrilu. a jiya litinin an yi ta zanga-zanga wacce matasa suka jagoranta tare da kauracewa ajujuwansu na jami'o'i a aljes babban birnin ƙasar sabo zanga-zangan ta ɓarke ne sa'a guda bayan da ofishin shugaban ƙasar ya mika takardunsa na neman yin takarar neman wa'adi na biyar a zaben da za a yi a watan gobe faransa ma a faransa ma 'yan ƙasar ta algeria sun gudanar da zanga-zanga inda akalla mutum dubu shida suka yi gangami a wani dandali da ke birnin paris a ranar lahadi inda suka yi ta furta kalaman batanci akan shugaba Bouteflika mai shekaru 82 wanda ke fama da rashin lafiya tun bayan da ya samu matsalar shanyewar barin jikinsa a shekarar 2013. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga birnin shehu wato jihar sakwatan najeriya inda jam'iyyar adawa a jihar wato apc ta musanta zargin da ake mata na cewa idan ta yi nasara a zaben gwamna mai zuwa za ta cire mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku sannan kuma sun zargi jam'iyyar pdp da yunkurin da fitina a jihar sai dai jam'iyyar ta pdp ta musanta wannan zargi Ga rahoton da Murtala Faruku Sanyinna ya aiko mana daga Sokoto. labarin da ya karaɗe kafofin sada zumunta na intanet a yankin sokoto jim kaɗan bayan gudanar da zaben shugaban ƙasa shine na zargin yunkurin cire mai alfarma sarkin musulmi daga mukaminsa idan jam'iyyar apc ta lashe zaben gwamna mai zuwa wannan da yana zuwa ne akasari daga 'ya'yan jam'iyyar pdp mai neman zarcewa a mulkin jihar kabiru aliyu shine sakataren jam'iyyar ta pdp a jihar sokoto to ai wannan da fili yake karara duk wanda a cikin garin sokoto ya san irin cin mutuncin da sun kawo mai alwarma sarki musulmi bakin gida ne suna faɗin sabon gwamna sabon sarki ma'ana in sun ci zaɓen gwamna za su yadda sarki su sa wani sabo to sai dai jam'iyyar apc da ta sami rinjaye a zaben shugaban kasa da 'yan majalisar tarayya da ya gabata a jihar ta nisanta kanta da zarge-zargen ta bakin shugabanta a jihar Sokoto Isa Sadiq da Jama'iyyar APC kam tana da biyayya ga mai mata sarkin musulmi tana mutunta sarauta ta mu san abin da a wannan gida mu masu biyayya muke ga gidan nan kuma kowa ya tsaye da shugabannin mu suke da biyayya da wannan wurin ba mu da wannan kuduri ko alama ba namu bane ba halin mu bane ba abin gan bane sannan ba mu da kudurin cutata ma kowa. A nata bangare kuma jam'iyyar ta APC da ke adawa a jihar ta kara akan abin da ta kira tunzura jama'a da yunkurin ta da fitina da rikici a zaben gwamna mai zuwa wanda ta zargi jam'iyyar pdp da shiryawa musamman la'akari da jawaban shugaban pdp din na jihar ibrahim mil goma a wani gangamin siyasa wannan shugaban jam'iyya ne ya tara matasa ɗaruruwan matasa ya ce musu a nemi makamai a fita ranar zaɓe in an ga ma'aikacin zaɓe ko an ga ma'aikacin gwamnati ya zo jefa ƙuri'a a buge shi a kashe shi ya ce ba a samun zaman lahiya jihar sokoto sai in su sun ci zaɓe abin ban takaici har yanzu wannan mutumin yana na yana yawo ga hanya saboda haka wannan barazana da ya yi hukumar tsaro ta yi gaugawa kama shi ta hukuntar da shi don ba shi yake kowa ba to amma sakataren pdp kabiru aliyu ya mai da martani akan wannan zargin na farko dai ina so in ce ba haka nan mai girma shugaban jam'iyyar mu na pdp alhaji ibrahim ya ce ba abinda mai girma ciyaman na jam'iyyar mu ya ce shine magoya bayan jam'iyya mu duk inda suke su yi amfani da kowace irin hanya su hana a yi musu magudin zaɓe irin wanda an kai muna satin da ya wuce kuma wannan halattacin kira ne sannan kuma a bisa maki ganin gaskiya ba za mu sa ido muna kallo a yi mana magudin zaɓe kuma da aka yi mana wancan. ai in kana iya tunawa shugaban kasa muhammadu buhari shi kai ne ya ce a ci a ƙoshi a yi je a yi tashin hankali bai zama waɗannan duguman ba su zama wani abin daga hankali ba kuma an je an yi tashin hankali an cika akwate da ƙuri'a an ce ya ci zaɓe. yanzu haka dai an ja daga domin fafatawa a zaben gwamna tsakanin bangaren pdp na gwamnan jihar aminu waziri mai neman ta zarce da kuma apc a karkashin shugabancin tsohon gwamna aliyu magatakar da wamako waɗanda a da suke a inuwa ɗaya to amma kuma suka raba gari watanni hudu da suka gabata murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. madalla a gaida murtala faruku sanyin na daga sokoto har yanzu dai batun siyasa ne inda bayan da babbar jam'iyyar adawa a najeriya pdp ta ke amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa yanzu haka ta dage wajen yunkurin samun nasara a zaben gwamnoni da za a yi haka zalika wasu ƙananan jam'iyyu su ma sun fara samun kujerun suna fatan samun kujerun gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi kamar yadda za ku ji cikin rahoton da wakilin Nasiru Adam El Hikaya ya aiko mana daga Abuja. duk da babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp ta ki amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa yanzu haka ta dage don yunkurin samun nasara a zaben gwamnoni a ƙarshen makon nan wasu jami'un adawar ma kamar prp abga sdp da sauransu na fatan samun kujerun gwamna da na 'yan majalisar jiha sakataren pdp sanata umar tsauri na nana nanata cewar gwamnatin apc ko ma baya ta kawo talakawan najeriya mafi yawan mutanenmu za ga cewa da kaji mutum sai ka ci to ko shine kila ba ka sani haka kana abuja amma in ka ta kauye abin da ka tausayi kasan nan babu tsaro in na ce ma jama'a ka ta kaduna yanzu sai dai ka hau jirgin kasa ba ka yadda ka bi hanyar nan ba abinci ayyuka sun tagargaje babu su matasa sai shaye-shaye kai har foreign policy namu ya tabu kuma ina son in tabbatar maka cewa babu lokacin da najeriya ta rabu kamar yanzu to wannan abubuwan su ne abin tausayi garin mu abin tsoro shi yasa duk adamu magana mukan ce Allah ya sauwake sakataren APC mai malabu ni da ke takarar gwamna Yobe ya ce APC ta shirya don kare rinjayenta mu muka san me muke ciki kafin hawa karagar mulkin shugaban Muhammadu Buhari mun ga irin sauki da muka samu ba ma so a mai da hannun agogo baya duk al'umman jihar yobe da borno da sauranmu muka fito kwai da kwarkwata mu tabbatar cewa mun zaɓi shugaba muhammadu buhari domin ko menene na duniya nan a bayan zaman lafiya yake bayan haka kuma irin ci gaba da shugaba muhammadu buhari ya kawo wa musamman mu arewa maso gabashin ƙasar nan shi yasa al'umman mu ba su yi ƙasa a gwiwa ba suka fito suka zaɓe shi. mai sauran ma'abuta jam'iyya birane da karkara ke cewa ne muhammadu inuwa ya haya ɗan takarar apc mai hamayya ne a Gombe. Kawai tsagirin yara su shigo gari su ɗauki adda su ɗauki gatari su ɗau gariyar su bi su sara su kowa su faffasa kayan mutane su kona kona kayan mutane dole su sa su cikin tashin hankali da damuwa. Kuma suna bi suna cewa za su hana zaɓe za su hana zaɓe to kuma akwai hukuma mun kai rahoto a iya inda ya kamata mu kai kuma mun gaya wa Allah in Allah da kuma ba wanda zai sa mu gudu ko mu ji tsoro kullum mukan ce mutane mu tsaya mu gudu tare mu tsira tare maganar ta'addancin nan da ake mana in Allah da daga ranar farko ran da na zama gwamna wannan ranar zan kawo dokar ta ɓaci na kashe shi kuma zai kasu da yardan Allah na biyu ina wa mutane alkawarin cewa yadda muka yi wannan gwagwarmaya da su domin mu sama kanmu sa'ida bisa halin kunci da mutanen mu suke ciki in Allah yadda zan sa mutanen da ya kamata za mu yi tafiyar da ta kamata kuma za mu yi kokuwar nan domin mu fita kunya kuma Allah fi da mu cikin kunya Muhammadu Ali Fati na PRP ta Aminu Kano na kalubalantar APC a Bauchi hukumomin tsaro na kasa da kuma a jihar Bauchi su duba tsarin mulki da ba tsarin kama kama karya muke ba a kasar mu ta Najeriya su ba wa kowane ɗan kasa yanci ya yi expressing ra'ayin shi kuma ya yi abin da ya yi akan doka mu magaba bayan mu kullum muna gaya musu zamanto masu da'a masu bin doka babu tashin hankali amma kuma suna da yanci su yi ra'ayin su. hukumar zaben INEC ta ce za ta hada zaben na gwamnoni da na wasu daga mazabun yan majalisar dokokin tarayya da ba a kammala ba saboda kalubale a ranar 23 ga watan jiya nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya sambu dan usman a gaida Nasiru adamu El Hikaya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe goma sha da minti goma sha biyar na dare Ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. wannan shugaban zaɓe da shugaban ƙasa ya ci muna ja an yi arin gize an yi amfani da jami'an tsaro an yi amfani da kuɗi saboda haka wannan zaɓe haramtacce ne mu a gurin ba halattacce bane tunda haramtacce ne ba za mu taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari munna ba an mana fashi da makami na siyasa to garin ya muna munna kasan wannan shine lokaci na farko da jami'ar PDP a matsayar hamayya ta faɗi zaɓe saboda haka mun san irin ciwon da yake da su a yanzu din nan ma muna ganin kamar akwai yan zautuwa da ruwan dan jam'iyyar pdp domin ma'ana kana nufin sun samu tabin hankali kwarai da gaske to jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya yau kam allah ya yarda muhawara za mu yi sosai kan sakamakon zaben da aka bada a najeriya wanda ya nuna cewa shugaban muhammadu buhari zai zarce bayan da ya kada tsohon mataimakin shugaban najeriya da atiku abubakar wazirin adamawa a zaben da aka yi ran 23 ga watan fabrairu da muka baro baya bayan da aka jinkirta zaben har na tsawon mako guda. sunana barista abubakar aminu kurawa shugaban kungiyar matasan lauyoyi ta arewacin najeriya babban kuskure ne domin ko shakka babu na sani kuma 'yan najeriya sun sani korafa korafa sun yawa daga kan ministocinsa zuwa kan masu bashi shawara zuwa kan manya-manyan jami'an gwamnatinsa korafa korafa sun yawa lallai ya kamata korafa korafan nan a duba su idan wasu fakarya ne to hakika wasu daga cikinsu da yawa gaskiya ne to duk wanda ya tabbata akwai kanshin gaskiya a ciki ya kamata a kada tsaron mataki akan wannan abubuwa in aka ce wai za a bari kawai shi kenan saboda gwamnati ba sabuwa ba ce ai ci gaba za a yi a wanda suke rike da mukamai kawai su ci gaba to wallahi ko shakka babu za a yi mummunan saka za a samu mummunan ƙarshe gaskiya kenan sunana albashir abdullahi daga garin kaduna kamar yadda ake gani da ana tsoronsa kuma ya zo ya yi sanyi ya bi doka ta demokaradiyya so ni ina son ya ƙara tsauri wajen barazana wajen tabbatar da hukunci tsananta hukunci fiye da yadda ya tsananta a baya to wannan shine zai sa duk wani mara gaskiya ya tsorata duk wani mara gaskiya kuma ya shiga taitayinsa ba da bata lokaci ba mu je abuja kai tsaye inda wakilinmu nasiru adamu kaya yake jira tare da faruku adamu aliyu na apc da kuma sabon imam gashuwa na pdp nan a ofishin sashen hausa na muryar amurka da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja kuma a cikin wannan shiri na tsaka mai wuya inda wannan karo muka samu manyan baki da suka hada da faruk adamu aliyu wanda tsohon dan majalisar wakilai ne kazalika kuma jigo a jam'iyyar apc mai mulki a najeriya kuma dan kamfen din shugaba muhammadu buhari sai kuma a gefe na na dama za a ga Sabu imamu gashiwa wanda yake shi kuma dan jam'iyyar pdp ne da ke cikin kwamitin kamfen na atiku abubakar na jam'iyyar pdp farko bari mu fara da faruk adamu aliyu a wannan shirin Eh, me za ka ce kan gade sakamakon zaɓe har an ba da takardar shaida ga shugaba muhammadu buhari ya ce kuma kar a rika aibanta abokan hamayya eh, to salamu alaikum gaskiya ne eh, da farko muna godewa allah muna godewa 'yan najeriya da allah ya kawo mu wannan lokaci aka sake zaben muhammadu buhari da yawancin yan jam'iyyar apc ehm, kuma gaskiya ne ko a cikin gun da muke tattaunawa Eh, mun roki kan cewa duk kowa ya bai faɗa mutane kada a garin murna ta cin zaɓe a je a musguna wani ɗan pdp ko wata jam'iyya domin ko ba komai dai dukkanmu mun yadda najeriya ake ba idan kwa da gaske dan najeriya ake din magana ce ta ra'ayi mu mun ce dama su sun ce hagu mutane su yanke hukunci mutane sun yanke hukunci sun zaɓi jami'ar apc an zaɓi muhammadu buhari a shugaban ƙasa da sanatocinmu da 'yan majalisu. Sabu imamu gashiwa kafin mu sake koma wajen faru a Dunwale. Kutuni ma wato kamar yadda shi shugaba Jonathan tsohon shugaba a 2015 amma sanar da sakamakon zaben bai buga wa shugaba Muhammadu Buhari waya ya taya shi murna. Amma mun ga shi a Tiko Abubakar watsi ma da sakamakon ya me yasa ku yi watsi da sakamakon ne. To jama'a assalamu alaikum. kamar yadda aka sani a tafiyar siyasa mu ma tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari a baya mun yi ta kuma muna gaba gaba kuma idan aka yi zaɓe a wancan lokaci muna zargin ba a mana adalci ba garzaya muke zuwa kotu kamar yadda honorable ya faɗa cewar jami'ar apc ta ce kada a yi ta da hankali kada a yi abubuwa na rashin da'a wannan abu ne mai kyau za a yi ba musu amma a harkar zaɓe mu mu muna tuhuma wannan shugaban zaɓe da shugaban ƙasa ya ci muna ja an yi arin gize an yi amfani da jami'an tsaro an yi amfani da kuɗi wanda kuma ya saba doka saboda haka wannan zaɓe haramtacce ne mu a gurin ba ne bane tunda haramtacce ne ba za mu taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari munna ba domin bai ci hanya zaɓe irin na biyar wanda Jonathan ya taya shi muna domin a wancan lokacin ganin an yi zaɓe na adalci ya ci zaɓe shi yasa shugaban ƙasa na wancan lokaci ya masa munna ya yi saranda amma mu da muke zargin an mana fashi da makami na siyasa to garin ya zamu muna saura haka muna da muna shirya takardun mu in Allah da kamar da dan takarar mu a turku abakar ya faɗa zai je kotu insha Allah mu wala mu je kotu kuma muna fatan kotu a taimana adalci Faruk Adamu Aliyu kaji shi sabona cewa ma kamar fashi ya kuka yi yan biyar APC <laughs> to san eh, wannan shine lokaci na farko da jami'ar PDP eh, a matsayar hamayya ta faɗi zabe saboda haka mun san irin ciwon da yake damun su a yanzu din nan ma muna ganin kamar akwai yan zautuwa da duk wani dan jam'iyyar pdp domin ma'ana kana nufin sun samu tabin hankali ne kwarai eh, da gaske misali atiku jiya da yake bayanansa ya ce wai hannun jari a najeriya ya karye mhm. domin yana kamar asarar naira miliyan 80 eh to mu kuma abin da muka hango shine ya karbo deposit na mutane zai sayar musu nnpc ya zo bai ci zaɓe ba to da mai zai ji da kuɗin da suka ɓata hannunsa ko kuwa rashin samun dama sai da npc to irin wannan abubuwan akwai zautuwa gaskiya saboda haka muna tausaya masa muna tausaya musu kuma maganar zancen eh, bai zo ya buhari murna ba wannan ba laifi mu ma janar muhammadu buhari a lokacin da muke takara ba mu taɓa yi wa waɗanda suka ci zaɓe wanda aka ci zaɓe murna ba ba don komai kuma saboda kamar yadda suka ce din suna ja za su je kotu mu ma saboda lokacin muna jiya za mu je kotu shi yasa bai musu ba saboda haka wannan rashin murna da suke mana yayi daidai Allah ya hukuncinsa 'yan Najeriya sun yi sa Yau wato sabu imamu gashiwa kaji abin da shi faru Adamu Aliyu ya ce watakila ya ma zarga ko tunanin cewa ko kun zautu ne. Shin zautuwar kuka yi ko kuma hamayya ce kawai? Alhamdulillah shi shi siyasa yana iya amfani da kowane makami na ya kare kansa amma shi wani ya san mun sani abubuwan da aka yi na manuba na rashin gaskiya musamman dama da suka samu da daga zaben nan da sati daya ya ba su eh, dama da suka cire kudade suka daga zaben ko hukumar zabe hukumar zaɓe ce ta daga amma ya taimake su don kai ka sani da an yi wancan zaben zamfara ma already ba su dan takara suna ta ja ja amma wannan dagawar sai a suka samu dama har kotu ta ba da eh, doka cewa su samu su yan takara kaga ya taimake su bayan na mafiya dan kudade wanda doka ta yadda raba agent da dan dawainiya mu yan adawa da ba mu da shi mun yi amfani da nasu nasu ko a cikin gwamnati suka kamfato suka yi ebo saboda haka kowa ya sani gashi na eh, yana watsuwa kafafen watsa labarai kuɗaɗe buhuna suka ringa zuba a jirgi har jirgi yana kafasa tana gocewa saboda kuɗi kuma wannan kuɗi na aikin wannan kusan ba wanda ya fito yi wannan jawabin ko ya tabbatar da wannan mu mun tabbatar in su ba su tabbatar mun tabbatar kuma da shaidu a hannun kuma muka je kotu insha Allah wannan shaida sai mun gabatar saboda haka kowa ya sani harkar najeriya da ma ba kansa aka soma ba shugabanni na ma sun yi amfani da karfe-karfe sun zo mulki shugaban kasa muhammadu buhari ya ci zaɓe halattacce na 2015 kuma ya ga ya gaza abubuwa alƙawarkan da yan najeriya ya gaza kuma yan siyasa da suka taimake shi ya juya musu baya hatta rabu ɗin ina jin tausayinsa da mutanen da suke cikin kabinet din muhammadu buhari a ministocinsa talatin da wani abu in za a irga mutum uku da suka shawara shi yana daga ciki amma ban ji ko bot an shi ba shi abin tausayi ne ni a gurina domin mu yi wancan tafiya tare da shi da mun juya baya mun ga abin ba na adalci bane mun bari shi har yanzu yana ciki abin da ya rage mu ma mu tattara hujjoji mu je kotu kuma mu ci gaba da faɗakar da 'yan Najeriya insha Allah kafin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari in ma ya wuce gama hudun nan gaskiya za ta nuna gaskiya ce yawwa to faru a duma aliyu zan so ka da na ga kai ma kamar yadda nake murmushi haka kake farko tukuna bari abu abu biyu akan kaina eh abu biyu ne <laughs> akwai na kan kanka cewa yana jin tausayin ka saboda eh. watakila ba ga an baka wani mukami a gwamnatin nan ba na biyu kuma da zargin wani nima na ga hoton wani jirgi da aka ce a shake da kuɗi da waɗannan kuɗin aka yi amfani wajen yin kamfen babu dai wata shaida ko wani da yi wani bayani kan wani. To na farko yanzu ko a kallon jikina ka sani ba abin tausayi ba ne na ɗaya kenan na biyu kuma um, tun da muka faro wannan gwagwarmaya babu inda kuma ina ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa shiga kafafen watsa labarai a duniya babu inda kullum na faɗa cewa wannan abin da muke yi muna yi ne ko a kanmu ko a kan 'ya'yanmu ko jikokinmu ban taɓa yin wannan gwagwarmaya domin dole a bani mukami ba sam kuma babu yadda za a ce a gwamnati sai duk wanda yake makusantan gwamnati ya shiga cikin aikin gwamnati saboda haka akan kaina eh, na gode dai sai na jin tausayi na amma ba abin tausayi bane kaga in ka kula na mafi shi bulbul kaga na bulbul amma ka gan shi a rama yake saboda haka <laughs> kaga ina zuwa ina zuwa wannan ba next level bane ba a'a to yau to da wannan da to kaga ni saboda kaga ba magana abin tausayi kenan wannan kenan na biyu kuma yana cewa alƙawurka ba ba daga jihar Yobe yake a lokacin da aka yi wancan zaben na 2015 wata bai iya zuwa gida ba don a lokacin ma ba mu iya zuwa mun yi kamfen a yobe ba akalla mu da muke jam'iyyar adawa wancan lokacin a yanzu ku jam'iyyar pdp babu jihar da bata je ba a arewa maso eh, eh, gabas ta kasar nan kuma duk wanda yake najeriya misali bangaren su din babu yadda za a ce ko harkar tsaro bata gyara a ina a najeriya ba akalla a gurinsa an samu sa'ida ba cewa ne gaba ɗaya an daina ba amma hakika an sami an sami wato ci gaba fiye da yadda ake da. To a gaishe ku malamai to idan Allah ya kai mu rana wa yau za mu dawo mu ji shin jirgin nan da aka ce ya kasa tashi saboda an ma kara mishi kuɗaɗe man kudai nawaye. akwai kuma wani bangare na shirin da ke duba tasirin tashin hankalin da ke faruwa a kaduna da zamfara da borno da yobe da benue da dai sauran jihohi a najeriya akan wannan zaben da aka kammala yanzu kan bari mu godewa su bakin namu wato faruku adamu aliyu da kuma sabo imam gashuwa tare da shi wakilin namu nasiru adamu hikaya wanda ya jagoranci shirin daga can abuja a madadin su duka aliyu mustapha sakwatani a washington dc salamu alaikum Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. 'yan majalisar wakilai na bangaren democrat sun kaddamar da wani gagarumin bincike kan kwamitin yakin neman zaben shugaba donald trump na zaben 2016 da harkokin kasuwancinsa da lokacin da aka mika mai mulki tare da yin dubi kan ko shugaban ya hana doka ta aiki akan bincikensa da ake yi. kwamitin shari'a na majalisar ta wakilai ya aika wa da mutum 81 da wasu kungiyoyi wasiku waɗanda suke da alaka da trump inda suka nemi a basu takardu cikin mako biyu kan batutuwa da dama da suka shafi shugaban na amurka amurkan da koriya ta kudu sun sanar da soke babban atisayen soji na haɗin gwiwa da suke yi a duk shekara sau biyu a wani mataki na ganin an cimma burin kawar da makaman nukiliya a yankin ruwan koriya mukaddashin sakataren tsaron amurka patrick shanahan da takwarar aikinsa na koriya ta kudu john kyon du sun yanke wannan shawarar soki atisaye ne bayan wata tattaunawa da suke ta wayar tarho a ranar asabar kamar da wata sanarwa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta fitar hukumomi a jihar alabama da ke nan amurka suna ci gaba da neman waɗanda suka tsira da ransu bayan wata matsananciyar guguwa da ta ratsa ta cikin jihar wacce ke kudancin amurka hatta sanadin mutuwar akalla mutum ashirin da uku a ranar lahadi hukumomin yankin sun ce akalla sau biyu guguwar ta yi wa jihar diramikiya a lokacin da aka samu wani matsanancin yanayi a yankin kudu maso gabashin amurkan wasu 'yan majalisar wakilan amurka har ila yau da suka hada da 'yan democrat da 'yan republican sun zargi kwamitin wato gwamnatin shugaba trump da nuna halin ko in kula kan yadda china ke cin zarafin 'yan tsirarin al'ummar musulmi da ke kasar ta china a watan satumba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya amsa wata wasiƙa da aka aika masa kan wannan korafi inda ya sha alwashin cewa gwamnatin su na duba yiwuwar saka takunkumi kan wasu jami'an ƙasar ta china saboda yadda ake take haƙoƙin 'yan ƙabilar uyghur da ke lardin shingen shugaban yan adawan ƙasar venezuela wanda amurka ta amince da shi a matsayin shugaban wucin gadin ƙasar juan guaido ya isa birnin caracas a daidai lokacin da magoya bayansa ke gudanar da zanga-zanga a jiya litinin Guaido ya sanar da isassa filin tashin jiragen da ke birnin na Caracas ne a kafar Twitter inda ya bayyana cewa ya samu damar wuce shingen binciken jami'an shige da fice. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda ku jimriyoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau, Jimmy Cook ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima. VOA Afrique, le monde aujourd'hui.